صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya fannin kuna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin koyi harshen farasanci akwai shirin na kiɗe-kiɗen iran na yawan da shi zama kawo ƙarshen shirin namu kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan muharram na shekara 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata ranar irin ta yau wato daya ga watan agustan shekara ta 1914 aka fara yakin duniya na daya banda a kasar jamus ta shelanta yaki a kan kasar rasha kafin haka da kwanaki uku kasar austria ta shelanta yaki a kan kasar sabiya banda aka kashe mai jiran gadon sarautar kasar a birnin sarajevo don haka yakin duniya na ɗaya ya auku ne da farko tsakanin kasashen jamus da dolar usmaniya da austria da kuma hungary a ɗaya bangaren kuma kasashen faransa ingila rasha da sabiya an kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban shekara ta 1918 inda rasha da ƙawayenta suka samu nasara a wannan yakin dai an kashe mutane miliyan tara an kuma raunta wasu kimanin miliyan 29 sannan wasu miliyan biyar suka ɓace sai dai takunkumai masu tsauri da aka kakaba wa jamus gami da takura wadda aka yi mata ya zama somin yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan agustan shekara ta 1958 shugaban kasar iraki na lokacin shirin tafi cewa kasarsa daga haɗaɗɗen dolar hashamawa wadda ta haɗa kasar jordan da iraki kafin haka dai tasirin da shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya samu a cikin kasashen larabawa ya kai ga haɗewar kasashen masar siriya da kuma yaman a matsayin ƙasa guda wanda hakan ya sa turawan ingila suka umarci sarakunan kasashen jordan da iraki waɗanda suke karkashin ikon turawa a lokacin da su haɗe kasashen biyu su masu zama haɗaɗɗiyar dolar hashimawa sarakunan jordan da iraki na lokacin da yayin sharifa makka ne wanda ya kasance tsohon gwamnan hijaz a lokacin dolar usmaniya amma bayan haɗewar ƙasashen biyu sojojin iraki waɗanda suke da ra'ayin jamal abdulnasar ƙarƙashin jagorancin janar abdulkarim kasim sun yi wa sarkin iraki na lokacin jin mulki sun kuma kashe shi a lokacin yunkurin juyin mulkin sannan kuma a rana irin ta yau suka shel tafi cewar iraki daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ito da farko ga muhimman kaninsu. iran ta yi kira ga kungiyar oic ta ɗauki matakin gaggawa kan gwamnatoci masu ba da lasisan kulakan da ƙur'ani an je ƙara harbe-harben bindiga a yau a tsakiyar birnin wagadugu fadar mulkin ƙasar burkina faso ƙungiyar kwadugo a najeriya ta ce babu wani umarni na kotu wanda zai hana ta gudanar da zanga-zangar lumana yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya kira ga mambobin kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic da su tage dantse wajen ɗaukar dukkanin matakan da suka dace a kan gwamnatoci waɗanda suke bayar da lasisin wulakanta alkur'ani mai tsarki a cikin su amir abdullahian ya yi wannan kira ne a ranar jiya a lokacin da ake gabatar da wani taron gaggawa na kungiyar ta oic mai mambobi 57 wanda aka kira bisa bukatar kasashen iraki da saudiya biyo bayan kwana kwafin alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasashen sweden da kuma denmark hussein amir abdullahian ya shirya wa taron ta hanyar bidiyo cewa abin takaici ne yadda ake ci gaba da ƙara samun karuwar cin zarafi ga al'ummar musulmi ta hanyar kona alkur'ani mai tsarki da kuma tozarta ababe masu tsarki a cikin addinin musulunci a kasashen turai ya ce abu mafi mahimmanci a halin yanzu shine ɗaukar kwararan matakai na ba sani ba sabo akan dukkanin gwamnatocin da suke bayar da lasisi na hulakanta alkur'ani mai tsarki da ababe na addinin musulunci a kasashen su rahotanni daga kasar burkina faso na cewa an je kara harbe-harben bindigogi a kusa da sansanin sojan sama a tsakiyar birnin wagadugo na ƙasar burkina faso kamfanin dillancin labaran ap ya bayar da rahoton cewa an ji ƙara harbe-harben a tsakiyar birnin na wagdugo watanni goma bayan juyin mulki da aka yi a ƙasar karo na biyu a cikin ƙasa da shekara guda kuma ana guza faɗa da mayaka waɗanda suke da alaƙa da alka'ida da kuma ƙungiyar is ƙungiyar da ke ƙaddamar da harare a yammacin nahiyar afirka juyin mulkin da ya samo asali ne sakamakon fusata da aka yi a kan gazawar jami'an tsaro wajen dakile har-haren ta'addanci sakamakon yaɗuwar 'yan ta'adda a ƙasar mali da ke makwabtaka da ƙasar ta burkina faso tun daga shekara ta 2015 a taron najeriya kuwa ƙungiyar kwadugo ta nlc ta shaidawa babban lawan tarayya kuma babban sakatare na ma'aikatar shari'a cewa ba wani umarni na wucin gadi ko na tsaka-tsaki wani dindindin daga kotun masana'antu da ƙasa ko kuma wata kotu wadda za ta hana 'yan najeriya gudanar da zanga-zangar lumana har ila yau ta tanatar da gwamnatin tarayya ta hannun mai shigar da ƙara na ƙasa cewa akwai wani hukunci wanda aka yanke na cewa 'yancin gudanar da zanga-zanga akan al'amura da suka shafi al'umma shine maslahar jama'a wanda kuma dole ne ko mutane su mallaki waɗannan haƙoƙi kuma su amfani da su ba tare da tsangwama ba matuƙar dai babu wani mai laifi ta zama masu kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio tehran kasashen saudiya da najeriya ne dai suka fi samun koma baya wajen haƙo ɗanyen man fetur a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin ɗanyen mai ta duniya wato opec kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a cikin watan yuli shekara ta 2023 man da opec take haƙowa ya faɗi banda saudiya ta wani ƙarin rage don ƙashin kanta a zaman wani ɓangare na sabuwar yarjejeniya wadda kungiyar masu samar da mai ta opec plus ta yi na tallafawa kasuwa a halin da ake ciki kuma an samu katsewar danyen mai wanda aka samu a farkon watan yuli wanda ya shafi yawan man da ake haƙowa a najeriya to a bangaren wasanni kuwa alhilal ta ƙasar saudiya ta yi tayin fan miliyan 120.3 ga napoli akan dan wasan gaba victor osima dan najeriya tare da yi wa dan wasan tayin albashin fan miliyan ɗaya a kowane mako dai kungiyar kwallon kafan ta saudi pro league ta yi yin euro miliyan 300 don siyan kyalin mbappe na kasar faransa wanda ke buga wasa kungiyar kwallon kafa ta paris saint german a bana duk da dai dan wasan ya ki ganawa da su sannan kuma ta yi kokarin sailin messi kafin ya koma kungiyar kwallon kafa ta inter miami da ke kasar amurka kana tare napoli dai za ta so sama da euro miliyan 150 kafin ta fara nazarin sayar da dan wasan na najeriya wanda ke buga mata wasa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحيم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda za mu shiga cikin darasi na 179 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an jadda ake gudanar da taruka na buɗe baki a ƙasar iran da kuma yadda mutane kan gayyaci sauran musulmi da su zo gidajensu su yi buɗe baki domin samun albarka ta wannan wata na ramalan hakanan kuma a cikin wannan wata mutane suna mayar da hankali ga lamurra da suka danganci tarbiyyar ruhi bisa la'akari da cewa watan ramalana wata ne na tsarkake ruhi da kuma neman kusanci ga Allah saboda haka mutane sukan shigaltu da karatun ƙur'ani da addu'o'i a cikin masallatai a cikin gidaje da sauran wurare na ayyukansu hakanan kuma mutane sukan raya dare da ayyuka na ibada kamar da yadda za a ji a cikin tattaunawar muhammad da abokin ramin kafin nan sai an saurari kalmomi Mo. wata ramazan watan Ramalana. Man dust Ina son. Hata. Har ma. Mihman ha. Baƙi. Mutafawet. Mabambanta. Doros migui. Abinda kake faɗa gaskiya ne. Mardum. Mutane. Bishaz. Fiye da. Digar. نه دبن امور لمره آنها سو جالب اینکه ابن برگی و شینه روز رانا گرم می طولانی می تابستان بزره آنها روزه میگیرند سنایین ازمی صبح د سپی شب د دری خوردن چی آشامیدن شه آنها پرهیز می کنند سنانی سنتا پاسخ جوابی دعوت گیتا خداوند اوبنگیجی شیرین mai zaƙi. Delpazir. Mai gamsar da zuciya. Ons. Ɗebe kewa. Ƙor'an. Ƙur'ani mai tsarki. Haruz. Kowace rana. Masajid. Masallatai. Talawat. Karatu. آنها می پردازند. Suna شگلتوه. من میخوانم نی اینا کرانتاوا من نمیدانم نی بنسنی با پایان کرشی من میتوانم زن ایا کل دکا من تمام کنم اینگما تو بخوانی کی که کرنتا خوب می امشب درن یو مسجد مسلاچی دانشگاه جامعه مراسم تاروکا شب قدر درن لیلت القدر برگزار می شود انا گودانروا تو شرکت می کنی زکه حلرتا هر سال کووچه شکره من شرکت می کنم نی اینا حلرتا کدام و تو می روی زوا من می روم نی اینا زوا برنامه شری حتما تبس دعا الدعا شب زنده داری رای برایت گریکا يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wani darasin kafin nan nake muku fatan alheri wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان خير الشهور don kuma sai shirinmu na kiɗe-kiɗen raniyawa kiɗe-kiɗen raniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkan mu haka warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen raniyawa shin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yau shirin namu ya gaito muku mahadi husaini ne wani mawaƙi fitacce a nan ƙasar iran domin jin irin waƙar da ya tanadar mana a cikin shirin namu ai saurare lafiya خوشیه کنار من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 ما شبای سرکه نا پاکی آینه و زلالیه یه تنگ آب میونه صافه ما شبای خوشه سیر موی چوگان تو میه پدر فقط بودو میونه سفره ما با سمن و بازم میونه سفره ما فقط خدا da wannan zamu gari sai Allah kai mu can an jama da yamma za a ce mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.